Assalamu alaikum mu da warhaka sannan mu da arzikin sake saduwa a cikin sabon shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Aisha Shehu Kabara. a wannan mako zai yi duba ne akan yadda hukumar kula da jarrabawar shiga jami'o'i a Najeriya wato jam haɗin gwiwa da ƙungiyar zabiya ta ƙasar ta shirya taron nahiyar Afirka na farko kan baiwa nakasassu ko masu larura ta musamman dangane da harkar ilimi kamar kowane ɗan adam. Taron an shirya shi ne dai la'akari da irin ƙalubalen da masu larura ta musamman ke fama da ita a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya kama daga kyama nuna musu bambanci da sauransu. Najeriya ta fara wannan yunkuri ne musamman akan makafi wanda kuma ana samun nasara hakan ta sa ta ga ya zama wajibi a baiwa sauran masu bukata ta musamman dama kamar kowa da yawa daga cikin masu bukata ta musamman suna da matukar hazaka amma rashin ba su dama ƙarshe suke karewa da yin barace-barace a titina kan batun muka tuntuɓi shugaban hukumar kula da jarrabawar shiga jami'o'i na najeriya jam farfesa ishaq oleyede the conference is to annex shi wannan taron an shirya shi ne don a kalli damammaki da kuma musayar ra'ayi kan yadda za a inganta tare da bawa nakasassu dama a harkan ilimi yaya za a ba su dama a tabbatar da cewa tsarin ilimi ya koma gaba ɗaya yadda kowa na da dama da zai kai duk inda yake so a rayuwa matsalolin nan na iya shafan na zahiri wani na kwakwalwa amma koma wani iri ne na kasar da ake fama da ita muna so mu tabbatar tsarin ilimin ya hada da kowa ya zama na bai daya kowa ya ci moriya idan na ce ya hada da kowa ina nufin ya hada da kowa da gaske all means including all. Shi ma Farfesa Salisu Shehu, mataimakin shugaban jami'ar al istikama da ke garin Sumaila a jihar Kanan, Najeriya, ya shaida mana cewa. Ba wai na makarantun gaba da sakandare kawai ba ne, har ma da kuma 'yan sakandare da 'yan firamare gaba ɗaya. magana ce ta cewa kowane ɗan adam yana da haƙƙin a ilmantar da shi don haka na kasar da take tare da mutum bai kamata ta zama dalili da cewa ba za a ilmantar da shi ba wannan kuma taro ya samo asali ne daga cewa shi wato shugaban hukumar jarabawa ta jam na yanzu shine profesa isa shi shine tun shigowarsa sai ya yi wani tanadi na musamman ga masu bukata ta musamman a tsarin jarabawar jam musamman makafi ana yi musu tanadi na musamman don su rika yin jarabawarsu a kan tsarin da ya dace da su da can kafin ya zo akan kwatsa su a shigar da su cikin masu ido su yi jarabawa tare da su sai ya zo aka fitar da wani tsari cewa a su a yi musu tanadi na musamman to amma sai kwamitin ya ga cewa to ai ya kamata a faɗakar da kowa al'umma baki ɗaya musamman waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar ilimi a faɗakar da su akan wannan haƙƙi na mutane masu lalura da buƙatu na musamman wato yanda ya kamata a rika kula da iliminsu musamman a makarantun da ke gaba da sakandare da kuma ma wanda suke sakandare har ma da firamare to wannan yasa bara aka yi taro na ƙasa baki ɗaya bana kuma gashi ana yin na afirka baki ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala dan a faɗakar da kowa da kowa hatta a mataki na Afirka cewa wato annabi misali duk masu bukata ta musamman a yi musu a nuna musu kula ta musamman a tsarin ilmantar da su tun daga abin da ya shafi ɗaukar su a makaranta admission kenan da kuma abin da ya shafi irin tanade-tanaden da ya kamata a yi musu a cikin makaranta wajen ɗakunan yin lakcoci da ɗakunan gwaje-gwaje laboratories kenan da kuma wuraren kwanansu wato hostels kenan da wuraren cin abincinsu da sauransu dai koina a tabbatar an nuna kula a gare su. menene tasirin wannan a musamman kasashe masu tasowa kamar najeriya Eh tasirin wannan shine a waɗannan ƙasashe namu na masu tasowa wato gaskiya babu kula sosai dangane da bukatun wani wannan wato simfi na mutane dangane da harkar ilimi da aiki to wannan shine wato ainihin misali ake so a faɗakar da mutane kuma a gaskiya tsakani da Allah tun daga lokacin da muka fara wannan jarabawa wanda aka yi tanadi na musamman ga makafi wato adadin makafi da suke samun admission a jami'o'inmu ya ninninka kada ku sha'afa shirin ilimi hasken rayuwa kuke sauraro daga nan sashen hausa na radio france international a rafai haka zalika shirin ya kuma zanta da mr GK bale shugaban kungiyar zabiya na najeriya inda shi ma ya ce just like the name <laughs> applies um, giving equal access kamar yadda aka ambaci sunan ba da dama ga dukkan nakasassu a harkan ilimi mai inganci mun yi matukar jin daɗin wannan ci gaba da aka samu wannan kuma dama ce da zai ba su tsari na rayuwa mai ingantacciyar tattalin arziki kuma zai ba su dama na yin rayuwa cikin al'umma kamar kowane irin mutum wanda duk abin da ake ana tafiya tare da su wanda shine ya kamata al'umma za ta kasance tana tafiya ba tare da wariya ga duk wani mai nakasa ba inclusive of persons with disability. Dogo Suleiman Saka na da ƙasa amma ya samu damar karatu har ya kai ga babban matsayi a kai. daga federal college of education special oyo um, ni ne director national resource center for persons with disability for disabled a cikin Federal College of Education Special Oyo. Wannan sabon dama da ake so a ba kowa me yake nufi? Um, duniya globally uh, yanzu magana a duniya shine about persons with disability and um, shine providing equal opportunity among kowa dama. Wannan conference jam is putting those accessibility, human rights in the practice. Da magana magana magana magana amma da ya faru ba faru ba amma yanzu with jump equal opportunity group everything is happening yanzu with this muna fata ta biya mu shirin bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen zantawa da malam tasu ukalugu shugaban 'yan nijar mazauna najeriya inda shi ma ya bayyana nasa hanzarin wannan ƙudiri domin baiwa na ƙasassu ilimi wannan abu ne mai kyau kuma zai kawo haɓakar tattalin arziki da kuma hana barace-baracen barkatai da ake ta fama da su a cikin ƙasa da kuma fita kasashen waje domin yin wannan barace-barace in ka duba wannan barace-barace yana bata sunan ƙasa kwarai da gaske saboda haka wannan kuduri muna kira ga gwamnati ta ƙarfafa shi domin zai kawo wa wannan nakasassu aikin yi kuma zai kawo wa ƙasa ci gaba kwarai da gaske. Hajiya Zainab Sani Ibrahim uwa ta kuma bayyana yadda take kallon wannan ci gaba da aka samu. A wannan babban ci gaba ne, kwarai-kwarai da gaske abin marhaba ne, saboda mutane da yawa suna da 'ya'ya waɗanda suke da nakasu sai ka ga abin ya dame su tunanin yadda banda wahalar da za su shahar da su eh, tsakaninsu da yaran in sun tasa yadda yaran za su samu karbuwa a cikin al'umma yana ba su tsoro to kuma in yaran suka tada lallai kuma an suka shiga cikin al'umma za ka ga sun samu wannan matsala to yana ba su matsala wurin yadda za su koyi al'amuran eh, karatun da za su koya kuma suna da kokari cikin ikon Allah Allah baya hana ka komi duka baka da wannan baka da <laughs> ba ta da tarko za ka ga suna da kokari to amma ta ya za a karbe su cikin a makarantu kuma an karɓe su wani lokacin za ga an samu matsala saboda yadda ake kula da koyan nasu kila ko teaching aids ake cewa da turanci sai kaga sun samu matsala to amma a hankali dai muna ganin ci gaba to kuma wannan ci gaban ya zo za a ce kankat kenan <laughs> tunda an baza duniya wannan abin da Allah mu tare gaba daya a hada karfi da karfi waɗannan mutane da suke a tsakanin mu su samu dama wanda za su iya kaiwa tsololuwar abin da Allah ya ba su wannan yana nufin cewa yadda za a ba dan kowa kowa daman karatu su ma yanzu sun shigo ciki kenan sun shigo kuma har ma suna da fifiko saboda su kaga sun gaza a wani abun to Allah kuma ya kawo yanda za a yi a tallafe su a musu kokari a ba su dama mafificiya yadda za a ce to kuma ku zo ku a buga da ku a cikin wannan kuma wannan abu zai iya samun kowa Da haka shirin ilimi hasken rayuwa na wannan mako ya kammala a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakilinmu daga Abuja Muhammad Sani Abubakar. Aisha Shehu Kabar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.